Babban zaben na Ghana abu ne da 'yan kasar mazauna ƙetare yake ɗauka da mahimmancin gaske a bisa la'akari da tarin matsalolin da suka ce sun addabi ƙasar da al'ummarta. Kamar yadda wasu 'yan Ghana mazauna Nijar suka zayyana wasu daga cikinsu. Sunana Muhammadu Ibrahim, an fi na da Makiyu. Yanzu dai shaidai Allah gyara kawai. Saboda yanzu komai abin ka saya abu yau kaza kamun gobe kuɗin ya ƙara. Kuma rashin kamfanoni duk kasan da ba hannun jari ba kamfanoni kuma ba zuwa sai ana fita da kaya kudin ka ƙasa zai yi kuma rashin aikin yi akwai matsalar tsaro akwai cin hanci da rashawa fannin shari'a 'yan sanda ana gani ne ba faɗi na balkisu suleiman gana a kahen kuma shi arme kuma ka Niger da kakanni da uwaye da kannai da komi da komi suna can gaskiya gana ba musanta da wanga lokacin da take ci gaba tunda akwai matasa da yawa ba aikin yi ga shaye-shaye ubangijin allah ya bamu shugaba na gari kuma allah ya bamu wanda zai kula da komi da kuma na cikin ghana ya yi adalci tsakanin shi da Allah da annabi. Sunana Faisal Abdullahi an gane da ke zamane a nan Nijar aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma. Tattalin arziki na Ghana yadda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba ko ba komi yanayin yadda ma muke ji labari yadda canji ke lalacewa muka ce mu koma ta yanayin aikin da muke ba mu iya aiki can wurin ce mai ganin cewa kawai ƙara mu zanna nan ne ko da yake a cewar su dukkan matsalolin da Ghana ke fuskanta a halin yanzu na tarnaki wa tafiyar lamuran jama'a yan kasar mazauna jamhuriyar Nijar sun buƙaci sabuwar gwamnatin da za ta karbi ragama bayan zaɓe tafi ba da fifiko wa waɗannan batutuwa sabuwar gwamnatin da zai zo ya haɗa kan 'yan ƙasa saboda yanzu 'yan kasar kansu rarrabe yake kakka duba wannan dan wane wannan kanina ne wannan dan jami'a na ne duk wanda zai yi aiki ƙasa ta ci gaba ba wanda zai zo aljihun shi kawai ke tunawa da shi a gyara asibitoci na uku makarantar yara na fallin shari'a a gyara saboda ƙasa ba ta cin gaba in ba da shari'a ba sabo gwamnatin da Allah zai ba sa'a in ta hau ta yi kokarin da Allah gyara matsaloli da matasa da latiza da duk matsalolin da ke cikin gane muke roƙon ubangiji Allah ya ba su ikon gyarawa muna ta'adda ubangiji Allah ya sa zaben nan ya kare shi lahiya haka ita ma al'ummar ta gana na da rawar takawa dan ganin komai ya gudana salin alin a lokacin gudanar da zaɓe da bayan zaɓe mafarin wannan kira zaɓe in an yi shi ya kare kowa ya zama ɗan ƙasa ba wani jam'iyya a kauce ma tashin hankali an bangan siyasa a zo a baka wani kuɗi kalilan ka je ka cuce dan uwanka ko ka kashe dan uwanka wannan ba abu mai kyau ba ne kuma kaga ta bako da yan majalisosin da su wurin da su shugabannin da suke wurin su mai da kansu daya ba mai gyara masu jihar su in ba su da kansu ba kenan ya kamata gwamnati ta doki babban mataki wanda zai sa kowa ya wanke kanshi gana na daga cikin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Afirka ta yamma yankin da ke fama da matsalolin tsaro illolin canjin yanayi da kuma bayan tattalin arziki saboda haka yanayin siyasar kasar ta gana abu ne da ka iya shafar tafiyar harkoki a kasashen yankin Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.